ma'ana ne kalmomi da an gama an gama an gama dai ma'ana ne nan kaga ya yi wata magana ya maganan magana musharaka da zai warai ya kawo irin kallon bakakken da ake dare da dukkan abubuwa gaba daya bayan ya gama yi mata nasiha sai ya yi wata kuma nasiha zan kara mata wanda ba zai zana ba yi mu yi ka in za ka ba mutum aiki aka nasa ka masa bayani ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza shi ne zai ka in ka ga mutum yana ce maka ga kaza ga kaza ka gano ga kaza kan zai biyo baya kaza dole nan ne muhasaba za ka biyo baya to da ya gama ajiyan wannan haƙo na farko da zama sai ka kowace magana shi ne ina fi. eh ba za ka ji ana cikin da ana jimla ce musta'anafa kana ko ta baya sai ce wannan sai ya kuma yanzu ya koma wancan duk bayanin da ya tsakanin mutum da bayan Allah ne ko tsakanin mutum da bayan Allah yanzu aka ko kuma abin da zai gudana yadda yake son ranta rayu su da mahalicinsa mu'amala da Allah shine yasta nufa ya faro magana wasiyata ba ta umarni fi wada'ifal ibada. wajen ayyuka na ibada ibada ko da kaji ibada tsakanin mutum da haka ne alati ta takarrara fil yawmi wal layla kaga ya tsakko daga nafil ka ga bai yi da ita yau muna sha uku yau kaga muna bukatan kaga na filo wanda ya tashi da azumi to wanda bai tashi da azumi fa na na da ta tafi ga kin yau dare ne ana tun da bake dauki azumi ba amma ba wajibi ne ba to tun da babu azumi dole a kufe azumin da wani abu na azumin da kaga kenan za a yi aiki ba haka sun kaga ana ci ci abin da za ka fi Shan abun da za sha amma fa in ka shiga aji in zan tsaya kuwa da sana'a kake karfafawa in ka shiga aji ka yi ihu sosai ka shiga ka fita ka yi bayani ka sa idon kenan ka yi zirga-zirga ka kalla ka yi bonus ka kallo ka yi ne ya zama abubuwa na tafiya tun da ba ka gani wannan shi zai kohe maka wani sannan in aka zo wajen azhar tunda ana wanda duk na fila goma sha hudu duka sau biyu ko yana da gidan aljanna cikin dare ya kamata yau mu samu gidan aljanna nan don in ba haka ba za ka hanga ba mutum yana nan da gudu tun da dai ainihin haka ne to ya kamata mu samu gidan aljanna nan yau kada kilijiya ba mu samu ba ko jiya yadda muka samu to ya kamata mu mutu kullum sai mun samu kama muke bukata mun wuce martaba neman matsayi yanzu kina da martaba ka ba an gode inda ke ka kai amma yanzu kama kullum sai mun samu wannan plan sannan ka dubo zuwa a kowanne ba wai dole sai ka yi ta ba amma idan ba ka yi ta ba ka san to da inda za ka kwafe ta akwai wanda a lokacin sa zai dan shi dama ya yi walaha akwai wanda ba dama ya yi walaha a ga ma'aikaci ba dama ya yi walaha idan ya tashi zai walaha zai a lokacin mutumin ya ci amana to kaga wannan tafi karfin ka amma na fila kafin a fara yi. na fila bayan azhar zai yi lokaci a matsa yake to a matsayawa ci ko a matsayawa hutu amma tsewa hira amma tsewa kaza ana kiran sallah kafin a kira sallah da ma kana shige yanzu kana Allah Allah ka riga liman ka aje abin da yake kanta liman na zuwa yana sallah shaf shaf ka aje ke da ka koma wa Allah asar haka nan ana samun kafin ga magariba ana samun baya isha ana da kafin ana da baya ana menene haka da sauran su kirga ka ajiye su a haka yau ina son ki dai sai kin ci wannan a tare da mutu yana da manufa rayuwar shi ta duniya zai zama lahirar sa ta fi duniya ba ka da lokacin da za ka yi matun na cewar wane bai yi kaza ba wane bai iya ba wane ya iya Mafi gaban ka ya iya ka wannan daga shi ne ya ta'anifi wannan bainahu bayan wancan wanda ka dukkan su tare za a yi su illa wannan shi ya bangaren Allah ne yadda karatunmu na ji al'adabu ma'allahi wannan ta gana zai shigo al'adabu ma'allahi littafi ne daban daban amma sai da karatun wani lokaci an zuba shi a wuri kaza al muhimmu ka iya karatu idan ka iya karatu to za ka ga nan gurin ana son a ce abu dama ko na da su sai a ɗebo a ya kaga misalin ne yake da suna ilaha a kulla ne ila an ta'o gada nan za ka ci gaba da zama da ranka tun da wannan karatu na yake haka za ka yi na yau ka yi na gobe ya zama jiki in ya zama jiki a gari ka shi nan sai ka rabu da ita nan kila ba ta an taɓa ta ba an ba fa mujirima ce don kana iya kafa ba kana yi kawai dole ma za ka tashi kai dole ma ba da wata rana ka nemi kanka ka so kai ka da to ban san tambaya da kin na amsa ba to hmm? ah, An a littafin ka daban da wani ban kana da yin hudu to shi kenan daga 61 eh, na hudu ta shi kenan kadi kalmar farko za ka faɗi ne da zan san zamu da walakin eh? to shi ina ce na shi bai duba shafin ne inda ya tambaya asibiti ne duk kome ana kakkulo lamba shi ga ne kara yanzu na ma rikice ba na mata inda tambaya oh, a wallahi na hudu ne eh, kaka kenan ne abin nan ya zai sittin da ɗan ne walakin ko la ya kalu ko kaga la nabi ne sabi eh nan ne matsalan shi ma ma'anan ne to kullum in ka gani wannan lafiyan ta fa akwai abu a baya sai ka ɗauka daga fusa sai wa hazihi shurutu wancan kenan yattakilu ilaiha kulla yawmin ila anta aw anta ta'awwada nafsa zalika fa yastagani an al-musharakati tun da ta riga ta saba walakin la yakhlu to amma ai rayuwar duniya ne dan adam ne bai kuta kulla yawmin min hadisati laha hukumun jadidun lillahi akwai wani abu zai faru wanda ba zai yi ba ce jiya yadda garin nan yi waye gari yadda yau haka za ka same shi za ka zama ko sabon abu Allah la kalli kila jikin ka ma zai fa farfate wani kuma zai ƙara samun ƙarfi a yau wani abu zai jikto maka ko daga cikin gida ko daga jama'a ko daga gari ko daga menene ko tsakaninka da kaza za a iya samun sabon hadisa yadda plan ɗinka yake kila ya samu ma tantarwa yadda ka tsara rayuwan da hadisatin laha hukumin jadidun lillahi ta'ala alaihi fi zalika gaggana fi zalika hakkun ainihin akwai haƙƙi akan wannan abin da ya taso wa ya kasuru hada alaman ya shagilu irin wannan ya fi aukuwa ga wanda ke shirya bishai min amali duniya domin samun canje-canje ya fi yawa ga mai aiki daga ayyukan duniya ayyukan duniya ba sako ne ba Ya zai a ce maka ma'aikacin gonaki. Ya yi samun canje-canje a haka kaga mai mulki zai iya samun canje-canje a haka zai iya yau kawai gari ka da ofis ya kasa mai zai iya ka samu kaza zai iya ka samu kaza irin wa'annan sababbin abubuwa sosai kuma ka taso musu da irin hukuncin samun ta kansu min wilayatin ka ka ga mai mulki aikin duniya ne mulki inda wilaya tun da ana magana ne a ilmanci ba irin na zahiriya ba ya ce a mai abin na wilaya duk inda kake da wilaya sunanta wilaya akwai wilaya ta bani akwai wilaya kila kai alhakin yayin ma'aikatan kai ne shugaban taron wurin sun kaga wilaya kake fama da ita zai iya yi wa alƙakin masu aiki da alƙalami ke ne shugaban su ko a ce duk wani mai ɗamara da ke wurin ɗinke ne shugaban shi zai yi wulaya ba daidai yake ba da kawai da za a yi ta a faɗa min inda za ni ko ma, amma wannan kila can ga inda ka je amma ya za ce maka dakawa za su je to kaga wannan rayuwar shi ta bambanta da irin rayuwar wa'annan to nan yadda ita mu kansa a wurin auki jara ko ɗan kasuwa ne nan kasuwa yi ke da kaya zai zo a a kina ne menene ya aku tsakanin ka da hukuma ne ko tsakanin za ka samu irin wannan muskilar ko na hawa zalika to kala na sauta ne eh mutum dinga buri da Allah ya ce zai yi kaza yana da kaza kaga aisha man ne wanda ke cewa jarin mara rabo ka gane ko amma wannan ya riga ya discipline din nan ya yi aiki eh, abin eh, ya riga ya sarrafa ransa ya yi ina aiki tukuru saboda abin da zai gobe amma kaga lalatacce ne tamanni in muka gama za mu yi kaza Ka kaga yanzu muna makar muna da makaranta daga nan muka gama makaranta wannan tafiya ta mu mayar da ita kwalaiti ainihin daga nan mu maishe ta jami'a daga nan ta je jami'a mu dinga yayi doctor doctor professor Ka kaga sai mu buga da gwamnati ma mu buga da kungiya kaza muna da guda kaza kuna da kaza duk ne shine tamanni ka ne ko amma ba aiki a ciki ba ka tamanni wannan masu tamanni yadda suna ina magana in ka faɗo magana ke ku kuka haka sannan bayan mun tsaya muna yin ta a duka da ne waye da gida da maganan tamanni to haka a yi din za a bi a yi tun da za a je mata gidan tsari ne gidan da za a gudana shi kuma shi ne zai nuna ga lokacin da za a fara da yadda za a tafiyar da ita ba ko dole abun sai yanzu a eh yi to kasan wannan bai iya dafuwa dafuwa a yau wannan za a yi kaza wannan za a yi kaza a hankali amma dai an ɗauki aiki a kanta ba tamanni ne ba ya gane ku ba tamanni alamta ya dinga buri wa Allah ai zan yi kaza ai zan yi kaza ai zan yi kaza ba ɗaya ya kamata raja'u ne i kamata raja'u ka ɗauki matakai ka ɗauki matakai ne za a je wa Allah da raja sare dukkan mataki da ake ɗauka ka ɗauki mataki amma ba zai yi ba sai Allah ya da to wancan musharara ko sai kuka mai da mana kaman karatun yau al-muqamu yanzu mutum wajen yaƙi da rai ko ba duniya hanzu ba a zo muhafaba ba can inda aka jera su kenan yanzu abun da zai biyo baya a martabobi ba sa ido da wannan bai ma yau ka gano ma jera abun kawai in ka gano jera abun saboda irin mu da muke kallon ka gano jera abun ma ka yi gobe da rashin gobe sai ka ba mutum aiki sai ka raba mutum aiki sai ka nuna mutum ayyuka ina son ba a gare ka ina son kai ba a gare ka ina son ka fitar min da kaza ina son ka yi min kaza ina son ka yi min kaza daga nan sannan za ka zo ka kalle shi ya yi don ka bari ba sai tashi lokaci don wanda ka dinga biyan sa duk da ba ta marai duk abin da aka yi zama ce to ka gani mutum ya fara akan wannan ba ka ga zama biyu arzikin jami'i can ma aka je inda aka aje ra'ayi sai aka yi gari ba a ba wani sai ya fi jami'i to dole sai bin rai dib da dib, sau da kafa to galibin karatun mu muna haɗa shi ne da da rattu abin da ake ciki haka an ake dole ka bi sau da kafa amma har za ka ce a yi ka koma kana jira a kawo maka rahoto a yi ko ana kawo maka rahoto za a daina kawo sun ita waje kuma ni mu da ke malalata ne kullum abin da zina je ka da mun sani da ba mu ita da yawa ba kana kan wannan aikin ta gama ba lokacin wancan yayi baka gama wannan ba lokacin wancan dole je ka tsaya tsakiya gaskiya ne sai ka ga shugaba wani lokacin da ya kai kawai zai zai shuri fashe da kuma. malam kuma mutane da ba a adalci dama daman Allah ka cewa aiki in Allah ka cewa aiki da sauki ba ka yi kukan gana gudun ka da Allah ne kaza amma wannan dama ana miƙe zaka ka ka ga ku kuma ya daga shaka ka gafo Ba to akwai ma yawa dan karamin abu ma an haɗa ma mugunta sai an bari karki sai da abubuwa da zaka baka kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa ba wanda ya mone a mutum wajen Allah ya bashi ne kuwa da hakuri amma ba kuwa yake da ita ba ita da abu ne da zaka koyi ta rana ta kace ce daga yanzu zan dinga yin ko halitta ce ina zuwa kauye in ka inda ga inda kai masa haka shi ma ya san ba ka ba za ka wannan ba lokacin yin sa ba ne ba lokacin yin sa ba ba sai dai ka zo ga inda za ka biyo da shi ba nan za ka kawo shi ba gare gaban wancan misali wanda ya zo ina ina kirgin ina kirgin ƙuri'an zaɓe aka wanke shi da mari da yake shi ma faran kanshi ne ya wai ta ya ba mari za ka yi ba ko so ba a ci gaba da kirge kaga daga nan jami'ar suka ce a to kai ba haya haki abin da ke sunan wurin kawai ya mutu daga na abin da ke nema dole a da zaɓe amma aka wanke shi da wani sai ke zaɓe na ko ko jafa fila bai ɗauka ba sai dai ya kamata ka bai shi to ka inda kake kai an za ka kirga daga ina ka koma akan wani lamba ne aka mare ka ka canza ka fashe dubuwa daga ina ya aka yi kawai zai yi ce to ai wannan kamar ka da cijo ma'aikaci mai hankali shugaba ka, wanda ke neman mai neman ba mai hankali irin ka, ba mari za ka ba ko su ba ci gaba da hmm? ka kasar da nutsuwa to ka ga min nan ce tun mutane ya ko wani shekan ke kala masa ka bari jiya ya rike ku je ku ce ba mu a ita ka ga min komai ce sai a rubuto shi in ka rubuto kwanta biyu ka rubuto baka duba ba ki tsaya mai yawa sai ka ji kama sauki kuma sannan ga wani ba mai kana ga wani da mutane kawai shi ya suke ƙarfi da ya sun ware abin da kake yi da alaƙon kyale shi aiki da aika to amma wannan a ran kama na maka haka balle abin nan ka ya gane aiki da aika ba ranka daga ranka za ka koyi faɗa da wannan Ba haka yanzu babu shakkan martabar da tafi cancanta ta biyo murakama. idza awsal insanu nafsahu idan mutum yayi wasiya wa ransa ya umurce ta da abin da ya umurce ta wa sharata alaiha idan da ya mata sharadi ma zakarnahu dan da yanzu illa al laha sai sa ido wa mulahazata hada bijiyan ta sau da kafa hadisi sahihi wajen fassaran ihsan lamma su'ila الله sallallahu alaihi wa sallam قال أنت أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مشاهدة ومراقبة تبوت تاوى الله أن تمكر كما كلمها كدمرت مرتبه اياك عبده lokacin da kake yanzu Allah kai ɗaya nake waɗa kuma kai ne kaɗai nake neman taimako man kan ku neman rububiya ko an ta abu da Allah kan naka talaka yi wa Allah ka tamkar kana ganin sa in wannan gaban ba ta yi ba fa illan takun tarahu idan ka iya zama kana iya ajiye kana ganin sa ba ka ɗauka ya haka shine muraka أراد wa استهدار عظمة Allah na أنا da wannan kawo girman Allah. mutum lokacin da duk kuke abun da ke ciki halarto da girman Allah tare da mutum. Asabat Allahi wa muraqabatahu da kiyayansa fi halil ibadati halin ibada. Kila an ce dakalar shibiliyu على ابن أبي الحسين الدوري وهو قاعد ساكن ina zaune ya yi kake haka ne ya faru la ya taharraku bai motsi kansa motsi mutum ba zai motsa ba sai da dalili ba zai shuru ba kuma sai da dalili la ya taharraku من ظاهره شيء فقال له حكت متى ممن أخذت هذه المراقبة والسكون دقوا كقول وانا مراقبة وانا شلون ko abu kake nema ka sauka dole da kai ka kalli ka daina motsi domin in kana motsi ko tunanin ka baya kyau kuɗin da duka tsaya kai ka fage tun da tunanin nan suna yawo ne zau zau kawo za a zuba mai ya kawo sai ka daga nan in ka tafke shi ne za ka fara fara da shi za ka fara neman yadda za ka yi shi za ka fara tunanin inda za ka bi da shi amma yana nan wanda zai kawo kazan shi holo kwanin shi kamar da yauci wancan ya taho ce holo kwanin ya wuce wancan ya taho holo kwanin ya wuce kuma bakan har Allah ya kama maka mai kyaɗi ɗin suka tafke faƙala faƙala yake minas sinnauri kanar daga wata mage ce ta samu wannan kagan mage in tana kaga na ta hissi ne za ka yi mamaki ya kamar musamman yara za ka ga abin baɗi suke abin ɓangarci ka ga makin mage ta kamo kunciya. kana kallon nama kuma ta kashe ya kai ta kama kunciya. tunani ne idan mage tana fako za ga ta yi shiro za ga laida ta taso daga inda za ta taso sai ta sauka jikinta ba ta mura ba an da holo haka suna nake yawa kwakwalwanka laida ta taso fuhu tana bakan iska ta taso da kasa tana bakan menene kara a ko da kara ha'ibiyo kanta tana bakan menene a biyo ta ta koko ya biyo ta kanta ba ke da ƙwarya ta biyo ta kanta kanta kanta kanta kanta lafiya ta inda take lafiya sai biyo yayin da kurciya ta taho kyam to kaga haka tunani mai tunani gashi ne nan gashi ne nan gashi ne nan duk ma ba sai inda ka ga lafiyayyen hmm, sai ka dangi daga nan sai ka jiya ya za a yi rayuwarka wani kawai ya taso gaɓo ya taso gaba gaba ce yi kaza yau da sai sai a na za ka haƙin ka gaskiya ne amma ba za ka ce yi kaza ba za ka wa kuma sha Allah ya sa ka lafiya kan da ɗan adam ne ka karrama shi ka karɓi shawara amma ba da zaka aiki da sau da kana ce na samu wannan cikin nauri daga mage kanan na. za a haɗa kai kai da idan kai nufi farauta raba tattara asal hajari sai ta koma ta a cikin wani da dutse dutse ko wani abu makewa A la ya taharraku a lahasharu har sai ta make a jikin abu kada ba abu da ke motsi a jikin ta kuma duk abin da zai taso ɗin ta riga ta gace ba ta tsaka da hali. shi wannan ba zai iya zai bunne ka ba shi take hako ba sai na tuna magunan mu za ka yi musamman masussuka inda ake eh, sassakan gero kaikayin gero shi ne wanda kuma bai da amfani sosai a wancan da lokacin ta gani za ta abin na kallon kaji na ta wanda ita ba ka za ta zo kama ba kaji na ta karafiya a kanta na ta abin na ka ba ta wuce ta kuma ta kuma fi ba ta yi amma a take kujiya take so ta takawa wayan bagi ya kamata an yi rai kafin yan bagi in tana suka fassara ba tattara asal hajari takan koma kan dutse ta gane ko daga rasu daga ɗaurewa takan koma ta take in ma yi ce maka ba sai lallai dutse ba ba ku dutse wurin ba amma ta su ce ta gidansu haka hatta la ya ta harraka ta harraka وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه ai kuwa ya kamata mutum ya faki ransa da wannan fakon din nasahu kabala al'amali kafin aiki kuma ne ayyukan da ka shirya za ka lokaci na yi ka tunaran ba ba ka yaro wakil amali haka mutum ya yi murabata a wajen aiki hal harrakahu alaihi a hawan nafsi shin son rai ne ya taso da shi awil muharriku lahu huwallah mun ba da aka mai khilafi daga nan za ka tashi ka je makaranta shin za ka je ne dan neman yardan Allah ko ko za ka je ne dan hawa hawa mene hawa kai ka ko za a yi kuskure da yara a'a za ka je ne don ka ce sai ma nan da akwai abin da za ka nema sai ka ga to a yana zuwa makaranta kullum kullum ku zo ku ce ki bani ana kaza akwai hawa ciki wallahu ta'ala khafa fa in kana Allah idan mutum yana yi ne domin Allah wannan abin ya kuma da ta'ala an ba ya aiwatar da shi wa illa tarakahu وهذا هو الإخلاص قال الحسن رحمه الله عبدا وقف عند ربه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر رحم الله عبدا ألا يجيك أن تكون باوى تكون وتبيوى وقف عند عمه da ta tsaya ko ya tsaya wurin burinsa hammu tunaninsa abin da ke gabansa duk abin da mutum ta so a gabansa yana neman sa sai ya tsaya fa in kana lillahi mada in wannan abin da zai aikata don neman yadda Allah ne sai ya aiwata su wa in kana li ghairihi in ku don wani Allah ne ta aha kaga nan ba a iya buɗe ba za na zahiriya ba idan ko mutum ainihin ya zama na aikin ana yin don Allah da shi amma shi ne yake ba don Allah ba ai zai iya juya niyyar ko da ya fara yi yawa ya gari ba don Allah yake ba har aikin nan Allah ya yarda da shi sai juya niyyar sai gyara niyyar sa فهذه مراقبة العبد لأن كتاب مراقبا fita a الطاعة وهو أن يكون مخلصا فيها يذم اخلاص أتكي أبو النبات إخلاصي أبو النبات السيني ومراقبته يعني في المعافية لمراقبة وتكون بالتوبة ومراقبته في المعافية مراقبة أفابوك وتكون بتوبته كمان in wancan ya zamo bitta'a kaga an gane kyau kenan idan sabo ne والندم والإقلاع لما شرطا كنا توبة ندامة bari abun take wannan tsakanin mutum da Allah kenan dan tsakanin su da mutum ne na yaman akwakanta na hudu wa muraqabatuhu fil mubahi muraqaba a mubahi takunu bi mura'atil adabi nan lura da ladabin abu kyautata niyya wa shukuru ala ni'ami da yin godiya bisa ni'ima fa innahu la yakalu min ni'matin don ba lamarin da ke gaban ku mu bai bai fita daga ko dai ni'ima la budda lahu min ash-shukr alayha wala yakalu min baliya ko jarrabawa ce la budda min as-sabr alayha kaga kowanne su riba ne yasa aka ce harkar mumini alheri ne duka in ni'ima ya samu ya gode Allah ya nuna masa tauhidin sa ya tabbata in ibtila'i ne ya hauro masa ya yi haƙuri Allah ya nuna masa lada don sun yi haka wanda ya fi shi har ka fakar alheri ne to wannan fayyar sai da ilimi wa kullu zalika min al-muraqabati na ga da bai shiga duka ba ko na kora haka